mukarrabin shugaba tinubu wanda ya rikon takarar mataimakin dan takara ibrahim kabir masari ya ce yana da kwarin gwiwar za a yi sabon zubi a wajen mukaman masari ya ce duk da wasu da dama a tsohuwar gwamnatin buhari na bin kafa don sake dawa kan kujera hakan na da wuya ainu tun kafin a rantsar da sabo gwamnati ana gama zaɓe suka fara da yake muna yan firar dare muna ta ganin fuskokinsu suna ta zuwa suna ta bin hanyoyin da suke ganin cewa za su yi iya kai su ga samun wannan nasara ta samun sake makalewa a koma a tafi da su a wannan gwamnati ta wannan kuma wallahu alam ba mu san abin da Allah zai yi an jima ba amma dai ba mu tunanin hakan za ta yiwu domin ban san abin da suka manta ba wanda tsawon wannan lokacin ba su yi shi ba a matsayin su na ministoci ko masu ba da shawara ka shekara takwas kana yi sannan kuma kai tunanin cewa kana so ka sake komawa irin wannan mukamin ka shekara goma sha shida kana yin shi shi kan jin ganshi wanda jama'a suka jefa kura shugaban kasa da ya shekara takwas ai kundin tsarin mulkin tarayyar najeriya ya ce mai je huta kuma ya tafi ya huta saboda ka ni da ina ganin dai ina ba su shawara su daina yaudarar kansu su daina bata ma kansu lokaci in ma abin kirki suka yi to su bari waɗansu su ma su zo su yi nasu irin nasu abin kirki ɗin. Lauya mai zaman kansa Abuja Awal Abdulkadir Alba Rudi ya shawarci shugaba Tinubu ya raba gwamnatinsa da jami'an tsohuwar gwamnati. Mutanen da Muhammadu Buhari ya yi aiki da su ya tarbiyyantar da su akan a sau maka mara ka je kai abun da ka ga dama in ka yi mai kyau don kanka in ba ka yi mai kyau ba ma don kanka hala sai an je wajen Allah ya kama ka akan abun da kai amma shi ba ruwansa to duk mutumin da ya tarbiyyantu a haka kada ka yadda ka ɗauke shi ka saka shi a cikin wata gwamnati don zai yi tsammanin babu wani canji sosai ka bar mutane haka a samo wasu su masu gwada nasu waɗanda ba mamaki sun fi ka iyawa sun fi ka kuma ƙwarewa in za a tuna yi tsohon shugaba buhari bai yi alwashin tsayawa mutanensa ba da kai tsaye yake nufin kowa ya ɗebo da zafi bakinsa Nobody should ask me to come and give any evidence in any court. Otherwise, whoever it is. He... Wanda ya neme ni na bada wata shaida a kansa a kotu to kowaye ne ya yi kuka da kansa, in ji Buhari. tsohon shugaban daina London da wasu mafi kusa ce a mukarrabansa, waɗanda in ka gansu a waje to ba mamaki tsohon shugaban na kusa. Nasura da Ma'ili Kaya, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.